A yanzu haka dai ƙura ta lafa a garin Gulu da ke yankin ƙaramar hukumar Lafai ta jihar Niger bayan da aka yi wani tashin hankalin da ya jikkata mutane ashirin tare da ƙona kasuwa da ma wasu tarin shaguna da ke cikin garin. Bayanai dai sun tabbatar da cewa rikicin iyaka ne a tsakanin garin Gulu ta Arewa da kuma Gulu ta Yamma ya haddasa wannan tashin hankali. Alhaji Muhammad Sani shine dagacin garin na Gulu ta Arewa ya yi ƙarin haske akan irin asarar da aka tafka a lokacin wannan tashin hankali. Eh to gaskiya asara da na rai mun gode Allah babu amma wanda suka ci ciwo gaskiya fiye da 20 zuwa 30 wasu suna asibitoci a kwance nan Gulu da kuma can Lafai. Kamar dukiya wa? Dukiya fa tun da shaguna ne da gida gaskiya wannan magana za a yi magana kudin na fa gaskiya shi miliyan biyar zuwa miliyan goma abun da eh, abun da aka yi asara ya kai ya kai miliyan sha biyar don wasu gidajen kwana ma da shaguna ne ya ci miliyan goma sha biyar. Tuni dai mahukuntan jihar Niger suka ce sun ɗauki matakin shawo kan wannan matsala. Dr. Isa Yahaya Batsa kwamishina ne a ma'aikatar kula da harkokin dabbobi ta jihar Niger wanda kuma ya fito ne daga wannan yanki. Yanzu eh, ma da nake magana da ana ana miki. Ana miki. community there. komi da komi ya nana na buga a samu na buga kuma da cewa a yi duk abin da za a yi kada sake samu da wannan damuwa. Na'am, to ranka da me ya kawo matsalan kubo a ganin ku? Maganan bontare ne kawai. Okay. Wacce iyaka tsakanin gari da gari. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan rikici inda ta ce ta tura ƙarin jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka, in ji kakakin 'yan sandan jihar Mr. Abiodun Gambari. Masana harkokin tattalin arziki dai na da tabbacin cewa Ɗaukar matakin ƙona kasuwa ko kuma shaguna na kawo illa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Alhaji Atiku Abubakar na ɗaya daga cikinsu a nan jihar Niger. To gaskiya babban matsala ne na farko sai ce akwai matsala ta rashin aikin yi. inda yake matasa na zaune ba su aikin komai dama irin wannan ta samu dama mutum na zaune bai aikin komai kaga ba inda zai fada sai inda yake ganin zai samu abin da zai yi saboda shi kasa wurin kasuwanci a wajen wajen neman abinci ne ka yake shafuwan tattalin arzikin kasa shafa tun da wurin kasuwancin nan ai gwamnati na samun haraji ko akwai kuɗin shiga a ah, gari na ci gaba gari babu kasuwa ai <laughs> gari ya mutu Eh, kwaɗaɗen shiga da ke shigowa gari ai banda abin da ke fitowa daga gwamnatin tarayya ai wajen hanyoyin kasuwanci kwaɗaɗe ke shigowa bankuna kasuwanni da sauransu to aka ce yau kuma ba kasuwa ai kaga gari ya mutu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria.